To jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na sarfi Hashim Gumel. Tare Murtala Faruk sun yi da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba a duk ranar Lahadi, ana sauraron shirin kallabi a yau ma muna ɗauke da shirin kallon to amma fa sai murtala ya fara kama labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar rundunar sojin kasar mali ta faɗa a yau lahadi cewa sabon yaƙi ya ɓarke a arewacin kasar tsakanin sojoji da mayakan 'yan tawaye wanda shine jerin hare-hare na baya-bayan nan kan sojoji a kasar ta yankin afirka ta yamma mai fama da rikici rundunar sojin ta ba da rahoto ta kafafen sada zumunta cewa tana gwabza kazamin fada da 'yan ta'adda da sanyin safiya a yankin bamba wanda 'yan awaren suka yi kirarin kwace ikonsa 'yan tawayen sun ce sun kwace iko da wani yankin arewaci a cikin wani sakon kafar sada zumunta da aka wallafa a madadin kungiyar permanent strategic framework wadda kungiyar fafutuka ta azawar wato cma a takaice ta mamaye cma haɗaka ce ta kungiyoyin buzaye mafi rinjaye da ke fafutukar ɓallewa ko samun 'yancin kai daga ƙasar mali daga cikin ɓangarorin biyu ba wanda ya bada cikakken bayani kan yakin a yau lahadi mahukuntan gabashin ƙasar libya sun sanar da ɗage taron sake gina birnin derna da ambaliyar ruwa ta shafa wanda aka shirya gudanarwa a ranar goma ga watan nan na oktoba amma kuma ya fuskanci cece kuce daga kasashen duniya an dakatar da taron har ya zuwa ranar ɗaya zuwa biyu ga watan nuwamba don ba da lokacin gabatar da ingantaccen nazari da ayyukan kokarin sake gina birnin in ji kwamitin da ke da alhakin shirya taron a cikin wata sanarwa a watan da ya gabata hukumomin gabashin kasar da kansu ya rarraba sun gayyaci al'ummar kasa da kasa da su halarci taron da aka tsara gudanarwa a birnin derna da ke gabar tekun kasar inda wata ambaliyar ruwa ta yi barna a ranar goma ga watan satumba da kuma yi sanadiyar mutuwar dubban mutane daga baya mahukuntan kasar sun ce taron zai hada hancin kamfanoni na kasa da kasa kuma a yau lahadi kwamitin ya ce za a gudanar da taron da aka dage a birnin derna da kuma birnin bengazi da ke gabashin kasar. labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc wani dan kunar bakin wake ya tada bam a babban birnin kasar turkiya a yau lahadi kusa da ma'aikatar lamuran tsaron cikin gida inda ya kashe kansa ya kuma raunata jami'an 'yan sanda biyu ministan lamuran cikin gida na turkiya ya ce an kashe mahari na biyu a wata musayar wuta da 'yan sanda kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito harin bam din ya auku ne 'yan sa'o'i kafin sake buɗe majalisar dokoki bayan wani hutu na tsawon watanni uku tare da sa ran jawabin shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ba a kai ga gano ko su wane ne maharan ba haka kuma ba wanda ya ɗauki alhakin kai harin an ta'allaka wata gobara da ta mamaye wani babban ɗakin bikin aure mai cike da cunkoson jama'a a wani gari da ke arewacin iraki da ya sanadiyar mutuwar sama da mutane 100 da sakaci sosai da kuma rashin ɗaukar matakan kariya a cewar sakamakon wani bincike da gwamnatin kasar ta gudanar Labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe mu baiwa alheri wuri ta gabatar mana da shirin mu na gaba wato kallabi. rayuwata ban ni da mutum guda ta kamai mai tsayayye wanda ya yi ban da Allah ya ce ya kama mini a cikin rayuwata dukkani na kaina tun radda uwata ta waɗe ta kwanta kan sutura ta kan turare na kan abinci na dukkani na ɗauki wani kaina ina da shekara goma sha ɗaya kallabin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kuwa shirin kallabin shirinmu na kanmu daga mu sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman fita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace abdu Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara haska fitila kan yadda aiki da mata ke yi a wata ma'aikata ko kuma sana'a ke kawo rashin jituwa tsakanin ma'aurata har waɗansu lokuta ya kai ga mutuwa aure. Sau da dama a maimakon aikin da matan ke yi ya zama alheri da taimakon iyali yakan zama dalilin kishi ko gori tsakanin ma'auratan. Za mu ɗora inda muka tsaya makon jiya a nazarin wannan lamari. Kamar yadda muka alkawalta kuma yau za mu sallama da kallabinmu ta mako wata mace da ta rayu cikin maraici da rashin gata, amma ta ƙudiri aniyar inganta rayuwarta za ku ji matakan da ta ɗauka domin cimma wannan burin. A fannin kiwon lafiya kuma za mu dubi kan awon ciki. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hira da kallabin mu ta mako bari mu ɗora kan nazarin da muka fara makon jiya dangane da dalilan da ke kawo rashin jituwa har waɗansu lokuta ya kai ga mutuwa aure. Sabili da aiki ko sana'a da mata ke yi. Yau ma muna tare da 'yan gwagwarmaya ko masu sharhi kan harkokin zamantakewa. Surayya Gidado Akko da kuma Asiya Aliyu. A yau sun fara da bayyana kuskuren da waɗansu ma'aikata mata ke yi da ke kawo rashin jituwa a gidajen aurensu. Yanzu matan da abin da suke iya wa namiji na hidima rayuwar yau da kullum matan yanzu ba sa yi. Saboda ni akwai wani da muke aiki tare da shi matar shi tana aiki ta da tare da duka a ta ɗaya muke aiki da shi da matar tashi da kuma ni muke aiki. Mm. Ya ce shi bai san wai ashe mata suna yi wa su wankin 'yan kaya 'yan singileci da 'yan ƙananan abubuwan bacci ba. Yake saboda in sa koma tare suke komawa daga aiki ta gaji shi ma ya gaji eh. sai da kawai ya tashi da asuba ya dan gurjana shi ita wanda ta tashi ga wanka ta gurjana ta Sau ta kuma ta a ba ba ta taimakekeniya ba ne ba ba ta da lokacin da za ta yi mai wannan. Kin gane irin hmm. wani abu to kuma in za mu faɗa ma kanmu gaskiya a matsayin mu na mata masu aiki wallahi akwai abun dole dole ba za mu iya yin shi ba. Hmm. Ko gaba ɗaya ko kuma mu yin shi a lokacin da ya kamata ba. Hmm. Yanzu ko girki ne wani hala baya son ya bar tumbi ke kamar malam zai yana tumbi yana son tumbin shi ko to amma wani bai sanya ya tumbi saboda zai ce yana son ya ci abinci da wuri hala da yayi magriba zai ci abincin dare mm. saboda ya samu ya dan yi dan hidimomin shi kamin ya kwanta to amma baki dawo gida ba sai karfe shida kuma neman kuɗi kika je akwai abincin da ake dafa shi da tsakanin karfe shida zuwa magariba sai dai wani ci shi kasa ka mata su ma dole su san cewar ko akwai abin da su ma hala an daga masa kafa sanadiyar aikin da suke din nan mm. so ko da ba yi ban ce ni da kuke cewa a bada wai hamsin a yayi yawa mana hamsin yayi <laughs> to shi ma shi da kashi uku kai mm. ta bada kashi ɗaya na gudunmuwan gida ki bada wannan gudun a san cewa an miki yi ihsani ke ma na daga miki kafa da kai ki aiki kuma ki kuma ki abada ba za tsawala miki a ce dole sai kin yi su ba mm. Mm. saboda an san kina wannan aikin to madina da asiya maganar da eh, suraya ta yi maganar cewa matan su ba da gudunmawa kun goyi baya dari bisa ɗaya. To bayan kun goyi baya um, ku dukan ku kun yi korafin cewa ba wai ba kwa yi bane. Mm. Amma kun saka shi ne a matsayin in bai kai ba ku ƙara ma'ana namijin bai gani a zahiri mm. cewa kin yi wani gudunmawan ba. Misali kila da za mu dinga irin wanda shawara da sarai ta ce wato an kin yi albashi. mana ke dan dai daga yanzu mata za su fara fayi cewa maza su ga abin da muke karba wanda na san ba kwa san faɗa ko da shi ku karba in na dubu goma ne ya a kuke na dubu uku da ɗari biyar ce kuka yi to misali inda za a haka kin ga tonan asiri ya taho za a gane cewa ga abin da kike karba to amma ba shi a cewa baki faɗa ba kin nuna mishi kamar rabi kika bada zai iya yiwuwa idan kin karba albashin abu ne ya shawara ce mai kyau in kin karba albashin ki ɗauko ce to wane ganawa ko banki za ku buɗe wato joint account da ake cewa wato asusun hadaka ko kuma a hannu tunda ni ne ke zuwa cefane ko kuma kai kake zuwa cefane ga na gudunmawar ko kuma kai ne kawo naka ko kuma wanne ne zan ɗauka in dinga taya ka eh. misali kila su zauna su tattauna kuna ganin kamar kila za a samu maslaha akan wannan matsalar da ake da shi na maza duk da yana da kyau a yi abu tare hmm. amma a ce a bude asusun hadaka mm. bai taso ba sannan a karbi albashi a zo a baje faifai eh. bai taso ba rike ah. na kan rike nawa ah, to ya za a yi gudunmawar har ya gane cewa kina yi ah, um. idan zan yi malam kaka ji komi wannan wata na ɗauke maka nauyin magi da mai na gani mm. kai ma ka kawo sauran hidindimu wani wata ne in ce to za mu yara kila guda biyar ne mm. za biya kuɗin makaranta za na ɗauke maka nauyin makaranta guda ɗaya wannan can ɗaya kuma a cikin biyar wani Allah hidiman shi na duka biyar din to a ne guda ɗaya ƴaƴan ki ne kuma kamar yadda suka faɗa suka suka ce wai ai mazan suka mutu ba su bar muku ƴaƴan ku kuke mora su ba su suke mora ba ana a ra'ayin mm. kar ki gaya mai kawai duk abin da ya kawo in bai kai ba sai ki cika ni a nawa ra'ayin baki mm. amma kuma wani lokacin wannan shi yake sa mazan sai su ki ko da suna da shi musamman a mm. society din da zaki ga cewa lokacin mata biyu ne wataƙila ke kina yi. Ɗaya ba ta yi. Ɗaya mm, ba ta yi. Ko kuma dukan kuna aiki eh. eh ita ba za ta yi ba ita tana son nata. To ke kin zama jaka kenan. Akwai wanda maza ki ga ita ɗayan take aiki ita kuma ɗayan ba ta aiki. Kwarai. Ita wanda ba ta aiki an sauke mata da ɗau. abu Amma ke saboda kina aiki. Amma ke tuna kina aiki sai sai ke da kanki. Sai kin taɓa naki. To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka. shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Idan kuna biyar da mu makon jiya muka karbi bakuncin malama Hadiza Himma Haruna kallabin mu ta mako wata mace da ta rayu cikin maraici da rashin gata amma ta kudura aniyar inganta rayuwarta. A yau ta bayyana kalubale da ta fuskanta a rayuwa da kuma matakan da ta ɗauka na inganta rayuwarta. a rayuwata ban ni da mutum guda mai tsayayye wanda ya yi tsaye ban da Allah ya ce ya kama mini a cikin rayuwata dukkani na kaina tun radda uwata ta waɗe ta kwanta kan sutura ta kan turare na kan abinci na dukkani na ɗauki wani kaina ina da shekara goma sha ɗaya. to su lokacin nan dangin baban naki babu wanda ya ɗauke ki ko ya kai ki gidan shi irin wannan a lokacin ma da yake kina karama. eh to wallahi ni dai ina tunan lokacin babana yana raye suna zauwa a amma bayan rasuwan babana gaskiya ban sani ba to daga ƙarshen ga ban zamna ba ban samna ba daga ƙarshe gadai ne ma suka ce min sun yi ta nema na an ce musu na rasu an ce musu ban ni raye an kai ni wata ƙasa duka irin wannan zantuttuka hmm. amma alhali ni ina nan da raina ina nan ina gwagwarmayar duniya daga save the children daga children na yi continue formation iri iri gaskiya formation babu irin wannan horo kala kala duk inda ake horo na kuɗi na in na samun tunanin da nake yi in koyi wani abu in je in bi biya a koya mini horo informatic antuka a nan da magaram ecole professionnel kamar lakwal-lakwal masu koya aikin na'ura da wadda ban biya na yi ba ɗaiɗaya ce tunda a kaɗan yanzu diplom ina da biyar ko shidda To daga amfani kuma ma? Eh, daga amfani bayan na bar amfani da na koma mata mai he na bar aikin amfani na bari. He da kwantarata ta mata mai ta kare na komo nan zanda. Kwantarata ta mata mai tana kariya na samu wani wuri inda ake ce ma AGD wata ONG inda suka dauke ni sekretar permanent. Kanta sekretar permanent ban yi ba sati a nan wurin kuma na samu radio alternative. Mm. Inda na je ina wannan aikin na wannan sunan kungiyar mai zaman kanta kuma ina aikin radio alternative inda nake yin shirye-shirye ga harshen faransanci da harshen zabarmanci a nan radio alternative wanda har yanzu ba wasa ba ne mm. ina yin wa'annan ayyuka shirye-shiryen wa'annan daga wannan aikin na kungiyar wannan da na fara na fara gane ya ne ayyukan kungiya suke sai na ga ayyuka ne wa'anda gaskiya ina da bukatar su ga alternative ita ma kungiyar farar hula kaina ya kara wayewa na ga wannan wurin wuri ne inda zan nemi incin kaina kuma haɗin neman ma sauran mata inci kuma kaina ya waye bisa kan rayuwa yaya ne tsarin rayuwa take ya kai kai abinda zaka taimaka ma yan uwanka mata saboda hali na da halin da na shiga can a baya na san yanzu haka akwai iya mata da yawa suke cikin irin wannan hali kenan ya kamata a ce ni ma ina da kungiya wadda take gwagwarmaya bisa kan ceton yaya mata saboda in na tuno halin da na shiga a ciki in wata iya mace ce gaskiya a yanzu sai dai a ce ko tana wani wurin da ba shi ba tun da kin ce akwai lokacin da har ko a tasha ko a tasha na yi kwana tasha kin gani amma cikin iko Allah Allah ya kare ni duka bayan rasuwa ni in shiga kalubalen rayuwa sai bayan rasuwar ma'aifiyata a nan ne na fara shiga ƙalubale rayuwa na fara sanin menene rayuwa inda na gode ma Allah gaskiya harkan maza ba ta biyo mini ba a kai ban san a lokacin rayuwar ce bisa kan na yanzu ba ɗai ba ko kakane gaskiya tunani ko wani ɗa namiji ya zo mini a kai ko in je nema wurin wani in meƙa mishi hannu a lokacin gaskiya ni bai zo min a kai abin da ya zo mini a kai ya zan yi in yi aiki in samu da zuwan kaina kuma kullum in na hango mace ko a tele ko a radio tana magana ina misali da wannan mace in ce yaushe zan hutu ni ma duniya ta san da zamana ni ma in yi magana rayuwa tana da wuya ta ina tausaya ma a mata masu tashi cikin maraici misali a mata waɗanda ba su kai girman manzali inda za a ce in ba su da uwa da uba sun san ciwon kansu da dangin da ba su kula ba ina tausayi to ina tausaya ma wannan to daga alternative kuma kin samu horo eh gaskiya alternative ita ce kungiyar da ta dawa min sosai da ita da wata kungiya wadda ake ce ma rotab saboda rotab da alternative sun kai ni wurare da yawa inda aka wayan min da kai lakwal ɗin da ake ce ma université de la vie mm. ita ce na yi saboda yau babu fannin da zaka kamo mini shi wanda ban san ba me yake faruwa a cikin shi wanda ba zan iya maka bayani a saman shi ba a cikin gwagwarmayar taki hadiza hima kamar wanne ne kika himai da hankali akai kamar na samu hakkin mata ne ko kuma eh gaskiya yanzu fannin da na ba karfi shine na samo hakkin mata violence ba zai le na samo hakkin mata kuma bisa kan pay security ban san baya zan fasara zaman lahiya zaman lahiya tsaro fannin tsaro da zaman lahiya saboda abin da na karanta a shekara uku ga kenan a mali tunda na je Ecole de maintien de la paix na yi formation wajen shekara biyu ina samun renforcement de capacité bisa kan jar et gouvernance sécuritaire kaman kwarewa bisa kan fannin tsaro na hanyar 'ya'ya mata mm. eh. gaskiya yanzu na kwarewa a bisa kan shi sauran fannin ma ina gwagwarmaya a bisa kansu balle cin zarafin kamar al'umma hakan ga dan adam kare hakkin dan adam gaskiya ina gogwarmaya bisa kan wannan da kuma haki na kasa amma na hiba da ƙarfi bisa kan yaya mata saboda ni kaɗan na san wace irin rayuwa na yi na kai yau inda nake gaskiya saboda rayuwa yanzu ba hutu ba ce gwagwarmaya ce ina gaya ma 'ya'ya mata mu yi gwagwarmaya duk abin da ɗa namiji yake iya yi wallahi mu ma muna iya yin shi ba gudu ba sha da baya tun da ni na imani da Allah gwagwarmaya da yi na kawo yau inda nake ko wani ɗa namijin bai iya yin shi saboda tamar bari bayan na hoto daga sab'in nan ina wannan kungiyar nan mai zaman kanta wadda ake ce ma ajidi akwai wani gari da bayan washa ana ce mishi mai garda ya hausa a nan aka bude wani aiki gina ka ci mu biyar aka tura fam ta tura mu a can ni kadai ce mace hudun duka ta iya suka yi suka bar ni ni kadai na zamna na yi wata uku dai aikin wannan he da na yi duzi kilomita duzi hektar eka goma sha biyu na banda farfe irin wannan taririrai da ake eh. ni kadai na yi shi kenan in ce alhamdulillah maza ma kasa mm. suka suka <laughs> suka bar mini <laughs> ni kadai na i da wannan aikin mm. ha aka bani shi de satisfaction bisa kan wannan yan ballabu mm. jama'ar cikin kasashen da kika je waɗannan kasashe da wannan kasashe ne kika ziyarta akan irin wannan gwagwarmaya da kike bisa kamar mata da tsaro masha Allah kasashen da na shi kin ga dai na farko kasar da na tahiya sosai ma ita ce Mali kasan eh, mali don sallar abin ga wimar mata ta kasa ta wancan shekara ba ta ba eh, a can he da suka gayyace ni matan mali suka gayyace ni a can wurin muka je muka yi aiki tare bancin shi kuma akwai abubuwa na me ake ca kamar nazari nazari haka da ake bisa kan kundin mata da sauransu gaskiya suna gayyata ta mali ta gayyace ni na je mun yi aiki bisa kan kundin nan nasu na mata senegal shi ma mun je mun yi nazari mun yi recommendation da sauransu bisa kan harka pay security kwanciyar hankali da zaman lahiya eh, a nan inda ake cema institute gore di dakar shi ma can wurin mun je mun yi aiki banda shi na je cote d'ivoire shi ma inda muka yi symposium zama na mata wani hanyoyi za a bi inda za a tirsasa wani. abin ga onifam ta ƙara ba da ƙarfi bisa kan resolution in nan wadda ake ce ma 3.5 na mata shi ma mun yi shi a cote d'ivoire banci shi na je ghana ghana shi ma mun yi zama duka bisa kan haraka eh, me ake cewa a dama da mata to kin ga kan da muka bisa wannan sannan kuma bisa kan fannin demokrasiya na je kotonu na je lome na je eh, cameroon shi kuma wannan haka bisa kan harkar demokradiyya ne wannan kungiyar da ake ce ma turnon lafash mm. da ke yi bisa kan harkar demokradiyya ya za a yi ta adama da a mata kin shiga kamar wani irin lambobin yabo kika samu akwai lambobin yabo da aka ce an babbaki a wannan kasashe eh gaskiya an bani lamba yabo saboda abun ah, ga forum na G5 Sahel mun san ake wadin shi mm. forum G5 Sahel gaskiya an bani lamba yabo inda abin ga kamar bayani da na yi bisa kan gudunmuwa da mata suke kawowa lokacin yaki na yi bayani a bisa wannan to wannan bayanin ya sa an bani lambar yabo na africa del west afirka ta yamma yawa banda shi kuma akwai lambar yabo da aka bani ta 'yan gwagwarmaya masu kare hakkin mutane bisa kan yanar gizo-gizo mm. eh, shi ma wannan an bani lambar yabo an bani envelope kuma banda shi kuma akwai wani taro da muka yi burkina faso shi ma da na je burkina faso shi ma hallo na wurin irin bayanan da na yi da kaman example example misalai da na bada na bisa kan ayyuka waɗanda suka ci gaba da kuma waɗanda suke mai da ƙasa baya bisa kan shi shima da nan shima na wurin an bani yan ballabo an bani kuɗi duka da sunan Nijar ne nake tahiya duka tarurrukan nan dai da nake tahiya da sunan Nijar nake tahiya insha Allah to yanzu wani irin kira ne zaki ma mata na su dage ganin yadda kika ɗauko da wahala amma yanzu gashi kika dire kuma da burinki kamar ya kusa cika ko kuma biyan bukata mhm. to gaskiya jan hankalin da zan yi ma 'ya'ya mata shine in gaya musu me ake cewa kaman su gane duniya gwagwarmaya ce ba abin da ka samu a kyauta ta abinda da kaga ka samu a kyauta ka tabbata daga baya zai zame ma guba ku nema da sunanku mace duk inda ilimi yake saboda yau babu abin da ya sa na kai wannan wurin da nake sai dagiya da na yi ina cikin wahalar na ina neman ilimi neman ilimin mu a mata yana da mahimmanci sosai a rayuwar mu saboda duk yanda aka yi kowane irin ilimi kika samu wallahi kin ci more shi kin more mishi tunda ni dukka lokacin da nake wa'annan ɗauka hore-horen nan ban ɗauke su ba da in ce gobe zan zama yau inda nake a'a na sa ma kaina guri ni hadiza da yau ba kowa bace na sa ma kaina guri duniya ta kuma alhamdulillah gashi na ina na ina cin ma buri in ma ban ci mishi ba a san fursan ɗari bisa ɗari walla alhamdulillah mm. ina alfahari da kaina ina alfahari da ƙasata mm. tunda yau in kika hota kasashen waje ana harka fannin kare hakkin mata in ana ba da misali an ce a Nijar ma akwai mace kaza mm. ana hudinta takardu da yawa na ga an sha rubuta da sunana a ciki wanda ban ma san baya akai sunan nawa ya hoto a cikin shi to irin wa'annan misalai mata su lura balle yanzu 'yan mata matasa masu tashi a yanzu su ina son su mai da hankali ga neman ilimi da gwagwarmaya duk takarda ta inda an ce wannan takarda hakkin 'ya'ya mata ne a ciki ko karanta ku san menene a cikin wannan takardun yadda gobe wani ba ya take muku haki ba ya samna lahiya kuma ya kamata mu 'ya'ya mata wallahi inci neman shi a ciki babu wanda za a ce mishi wani zo an baka ka dai kai kaza a'a duk inci in kuka gani a duniya gwagwarmaya ce akai kan a samu a girka shi kenan duk abin da kake so ka samu ku ne su sa guri a ran su mai kyau Allah yarda za su ci mishi to su kuma hukumomi da ma gwamnati da masu hannu da shuni za ki iya ce musu eh shi ma ji hankalin da zan ma hukumomin mu su san da sani wallahi dama da mata shi zai sa ƙasa ta ce gaba duk ƙasar da ba a dama da mata ba inda za ta tafi kuma takardu da ilimi ya nuna cewa ko yarjejeniya ta zaman lahiya ake yi in aka sa mace kaso goma sha biyar to wannan yarjejeniyar tana da abin ga wannan yarjejeniyar da aka sa hannu akalla an samu mace goma sha biyar a cikin sa hannun wannan ana da me ake cewa tsammanin za ta kai akalla shekara goma kan ta warware amma duk yarjejeniya ta zaman lahiya wadda aka yi sa hannu banda miyan mata a bata sati yi ta watsi kenan ya kamata su gane 'ya'ya mata suna da mahimmanci a cikin tahiya ta kowane fanni ya kamata su sasu na farko mata sun yi yawa a duniya su lura su gani mata suna ga neman ilimi kenan a dafa ma 'ya'ya mata su yi karatu a kula da halin da 'ya'ya mata suke cikin gwamnati eh, ong project kungiyoyi masu zaman kansu su ci gaba da dafa ma 'ya'ya mata saboda 'ya'ya mata suna da rauni amma kuma a tabbata suna kawo babban taimako a cikin tahiya ta rayuwa saboda yau in an ce a auna manzali abinda 'ya'ya mata suke wallahi sai ya na 'ya'ya mazan nan yawa to ba a bashi shi mahimmanci ba ne kuma ba a kula ba da irin gudunmuwar da suke kawowa cikin al'umma. madalla rahotannin hukumar lafiya ta duniya na shekaru da dama na nuni da cewa dubin dubatan mata a kasashen nahiyar afirka na mutuwa kowace shekara ta dalilai da suke da alaka da ɗaukar ciki da kuma haihuwa. Ƙwararru sun bayyana cewa ana iya ceto rayukan mata da dama ta wajen kula da lafiyarsu a lokacin da suke ɗauke da ciki. A yau, mun gayyaci madam umar hajiya adama wata ma'aikaciyar jinya kuma shugabar asibitin tashar sarki a maraɗi wadda ta mana ƙarin haske akan awon ciki awon ciki shine ana fara shi kaman eh, mace in ta yi kaman washin wanki kamar wata uku za ta zo likita don ta san cikin wani matsayi take ciki ne gare ta ko kuma wani ciwo ne gare ta a lokacin nan ne sashi fam za ta auna ta za ta ba auna tsarin ta gano da lalle lalle ciki ne gare ta amma mafi yawa duka mata ba za su zo wajen awo ba sai sun fara jin ciki ya fara motsi lokacin nan ne ciki ke bayyana amma yan kyawun dai awon ciki a ce mace wata uku ba ki ga haila ba sai ka sabo ka so likita dan ki san menene tunda akwai waɗansu cuta ce za ta same ka kana kana dibi kawai ciki ne gare a'a ba ciki bane ashe cuta ce amma da ka zo likita za a gano lalle lalle ciki ne ke gare ka waɗansu ma muna samun su wata guda da sun samu wannan eh, lati za su zabo su ci a likita sashi gaskiya ban ga hannuna ba wanga wata sai a ba su a auna hitsarin su sai a bayyana a galalli akwai ciki sai a ce ciki ne gare su sai a kwatanta musu mata da za su dauka wata uku za su zo fara awon su kuma amfanin wannan awo kamar yadda kowa ya sani za a gano lahiyar mace da abin take dauki za a gano tahiyar tahiyar wannan cikin yana ga zuwa daidai ko ba zai zuwa daidai ba Macen nan a nan wurin awon ciki za a gano cucutar da ke gare ta ya kama tun daga daukar zahi jikinta har zuwa radiyon da ake yi a ga kwanciyar ɗanta a ga lahiyar ɗanta muna samun matsaloli sosai saboda mata waɗansu ba za su zo ba sai ciki ya kai wata tara wata tara sai ga mace ta zo awon ciki a lokacin nan ka gani duk wani binciken da za a mata in ma tana karamtar jini a lokacin na ka gani ko an ba ta maganin za ta sha jinin nan ba zai bunƙaso shi ta samu jini sosai ba lokacin da za ta je wurin aiwa saboda me yasa ake son a zo wurin awo ana ba su magani na ƙarin jini wannan ƙarin jini ake ba su ko ka je wurin naƙuda ko kin je wurin aiwa ko kin zo da jini lalle lalle ba za ki zo da jini ki gaba ɗaya na jikinki ba a samu kaɗan cikin jikinki wanda zai saura na biyu ana baki maganin rigakafin cizon sabro ke ka karamta jini ko can dama ga mata masu ciki masassarar cizon sabro mai iya duk kun sani yanzu a ƙasa ga tamu ka taima ka sani a ƙasa ga tamu sai ka iske mace ko ba ta ciki tana ciki za a zama a kan mahira sai an kai ƙarye na wani dare shi kuma sauran cije ka anan nan ne yake nan ne yake yake eh eh me yake yake yake eh me yake yake kaman ya laba ya samu ya cije ka har ya maka cuta to kin ga ki zo wannan nan sai a baki wannan maganin na da ke ce masu sulfadoxin da in muka ba mata sai ci a'a ni ban karya ba ni shan shi mai yiwa ka ba mata shi a ni ba ni sha sai na je gida mu ko ason an yi son in ka zo wani awo a ce surplus kin sha wannan maganin na sulfadoxin ba su shi To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin amfanin awo da kuma matakan da mata masu juna biyu za su iya ɗauka na kare lafiyar su da na jariran da suke ɗauke da su. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Tamar Abari a Damagaram Jamhuriyar Nijar da Binta Ibrahim a Kaduna sai kuma rawaninmu na mako Mansur Sani a Maradi da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri. To masu sauraro da haka ne maka shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe litinin idan Allah ya kai mu inda zamu mu kawo muku wani shirin har ma da shirin ciki da gaskiya. Za kuma yi shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na hausa.com. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na kawo shirye-shiryenmu na yau da kuma juli Leathers Gresham wadda ta hada tare da bada umarni da ma mu na yau. Nisar fil hashin gumar ke cewa mu kwana lafiya. Wassalamu alaikum.